واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا duk lokacin da ake karantawa mutane ayoyinmu ba bayyanannu waɗanda aka saukar wa manzanninmu sai kafirai su ce wa muminai wani ɓangare ne ya fi kyawun matsayi da mazauni da kyawun matattara da majalisa cikin ɓangarorin nan biyu namu ko naku.